Masu sauraro Hassan maina kaina ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda 'yan ta'adda bisa babura da dama suka afkawa sansanin askarawan Gat Republic da ke garin Ikinawan a kan iyakar kasar Nijar da Mali a cikin gundumar Tiliya a cikin jihar Tawa. Domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali. To madalla. A tsakiyar wannan mako ne waɗansu 'yan ta'adda akan babura da motoci suka afkawa sansanin askarawan Gat Republic da ke garin Ikinawan a kan iyakar ƙasar Nijar da Mali a cikin gundumar Tiliya a cikin jihar Tawa kuma an yi ba ta kashi sosai inda askarawan ƙasar suka gasawa 'yan ta'addan aya a hannu in ji Hassan Bako na ƙungiyar farar hula reshen jihar Tawa. Lalle akwai mutumin mu wanda da ya ga yawan motuna na 'yan ta'adda ya kire brigadier chef wani na gard wanda ke cikin sojojin da annan eknewan da sauri suka shiga suka dama damar yaƙi ko da wa'ancan suka zo gaskiya sun tar da sojin mu shirye sun yi aiki wallahi dan sun kashe 'yan ta'adda da dama dan shi mutunan mu ya ce yana ganin su lokacin da suke ɗokal gawaye na mutanen su suna kada cikin motar gard don sun tafi da motar gard da gawayen su ciki har dai zuwa wannan lokaci ana ci gaba da dakon sanarwar hukumomin kasar game da samun alƙalumma da ma samun ƙarin bayani game da abin da ya faru a garin na ikinawan tsakanin askarawan kasar da 'yan ta'adda sidi muhammad wani ɗan jarida ne da ke wannan yankin ya ce sojojin kasar sun taka rawar gani domin sun kare mutuncin kasar su tare da bayyana cewa kura ta riga ta a yankin kuma kowa na ci gaba da harkokinsa yayin da aka ƙara tura daka karu zuwa wannan yanki. Wannan dai askarawa gaskiya sun yi aiki kwarai da gaske abinda mutane wanda dai eh, sun ka mutu ko wanda sun ka yi rauni wannan dai za ka shiga communique na gwamnati. Su 'yan ta'addar da ina ne sun ka hito? Daga kasa wadda ka kusa gare mu bisa iyaka ne. Da dama iyaka da Mali ne. Eh. Kuma ana zaton sun hito daga ƙasar Mali. Eh haka nan ne. To yanzu eh, wani hali jama'a take ciki a wannan yanki. Yanzu dai hankalin kowa dai ya kwanta kuma Ka kasuwa mutane sun zo eh, komi ya zo daidai. Kenan gwamnati ta ƙara aika dakaru. Kwarai ko. To yalla wannan abin ya faru zuwa wani lokaci ne ga labarin da kuka samu. Karfi da na safe kuma abu bai juma ba awa guda duka awa guda nan kama sai ka ce awa goma ne ganin cewa mutanen wannan yankin na cewa an dan juma ba a kai hari ba ko ya sa tsoro ga zukatan mutane yanzu tun da gashi kuma an kawo wannan hari bayan an juma kura ta lafa ka san wannan mutane su daban ne sai su yi kalfin su sai covid covid su suke zuwa babu wanda san lokacin wanda za su zuwa amma dai yanzu ana iya kowa na harkokin shi komi da komi na ta daidai an ce an ga manya. manyan tankokin yaƙi gwamnati ta tura wannan waje da motoci masu rigunan sulke mutanen nan dai an kai musu ramfor a askarawa suna can A cewar Abarkola argalales ɗan asalin yankin da ke cikin jihar Tawa da ke zamne yanzu haka ƙasar Swiss ko Switzerland yana da kyau a ɗauki darasi da ire-iren waɗannan har-hare da aka sha fama da su. Ta'addanci da aka yi jiya a garin Eknewan yana tunatar shemu da wanda aka yi yanzu shekara kamar uku kenan a Bakkorat inda aka zo ƙauyuka da ke wurin duka mutanen da ke wurin aka kakkashe su har sojoji ma an kakkashe da dama wurin aka tai da kayan soji cikin shekaran uku ba a ɗauki wasu matakai wanda za a ce wadda ta faru jiya an magance ta mun san ƙasar nijar ƙasa ce mai yawa ba ka iya ka duka ka tsare ta amma mutum ya kamata ya rika ɗaukar darasi ga abin da ya faru gare shi a cewar wani mazaunin wannan yankin ina son intama sun daɗe da marabinsu a wannan yankin da irin waɗannan hare-hare saboda akwai yankin kyakkyawan alaƙa tsakanin sojoji da ke aiki a wannan gabar da talakawan ƙasar da suke ba kariya. Wane kokari ne gwamnati kuke ganin tana baku domin ku samu zaman lahiya da tsaro? Gaskiya mu gwamnati mun gode mata saboda dare da rana suna harke bisa gare mu. Kenan zan care Allah ya musu albarka. To ku wani kokari ne kake ganin ku kuna iya ba waɗannan sojoji domin su cimma nasara ga aikin su na tsaron ƙasa? Talakawa kokarin su guda ne. In sun ga abin da ba su da shi ba sai su su da su fada ma gwamnati kuma gwamnati da sha ta bada da numeruka wanda ya kamata in ka ga abin da ba kare da shi ba sai ka kare su da na shojawa da na zangarmeri da na polis ta bada su kenan duk wanda ya ga wani abu sai ya kare su in akwai wani abu ga shoji kusa gare ka ko gwamnati kusa gare ka sai ka zo ka nuna mata ka ce mata ga abin da mu ba mare da shi ba amma duk kamun da tara ka zata yi in dai ba wannan ba ban gare ta ba na ta ga abin da ba tare da shi ba ta kai to wacce dangantaka akwai tsakanin ku hula da sojoji kamata muna tare da dare da rana in akwai wani abu sai mu nuna musu haka ya kamata shi ne zama tare to ana iya cewa kuma wannan yankin naku ya samu sauki irin yadda aka sha wahala eh, da hwama da hare-hare sosai ga yanzu gaskiya mun dade ba a yi marabin mu da wanga hari hari mayo ba kowancan wanda ya shude ma mun dade marabin mu shi so guda an kai mana shi nan kamar dai hari hari nan farma sun dade da ide zan wani zakwa shi kai ko ina ne zakwa ana shi kai in duka cikin nijar ko wani waje ne farma eh, sai hankali to ana iya cewa a wannan yanki dai kowa na harkokin shi ne da da tun tunda ana samun tsaro mai kyau. Gaskiya ana samu. Ƙasashen yankin Sahel na IOS na dai fama da ire-iren waɗannan hare-hare a baya-bayan nan abinda masana da dama ke alakantawa da raba gari da ma korar ƙasashen yammacin duniya tare da korar sojojinsu amma a cewar Alasan Abubakar jagoran ƙungiyar TLP da ya kasance a sahun gaba wajen ganin hukumomin jamhuriyar Nijar sun kori sojojin yammacin yammacin duniya daga wannan kasar suna ganin abin ba haka yake ba. Bayan kasar Nijar da al'ummar Nijar gaba ɗaya sun tashi tsaye an ga duk wa'anda an ka tsammani ake da hujjoji akan suna kawo katsalan da cikin harkar kasa an sallami hulɗa da su sun koma bangaroren su mun yi imani da cewa harura za su karu kuma mun yi imani da cewa idan har mu za mu yakar abin mu koda da kiba da baka muke yin shi abin zai yi tasiri saboda za mu yi sanin mi muke za mu yi gane ina aka taso ina za a dosa bambanci da lokacin da za ka dogaro da wani zai ma wannan alƙibla saman ta muke har yanzu ba wani abu bane wanda zai danganci korar su wa'ancan soja na kasashen waje da aka yi ba su da alaka hukumomin mulkin sojan ƙasar dai na ci gaba da ƙara ɗaukar matakan tunkarar wannan matsalar inda a taron ƙarshe na wannan alhamis da ta gabata na majalisar ministoci suka ɗauki ƙara tsawaita dokar ta ɓaci a waɗansu yankunan jihohin difa da tawa da ke fama da matsalar tsaro masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti a madadinta da kuma wakilinmu Haruna Maman Bako da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.